Masu ruwa da tsakin dai sun kira daga kausar murya ga 'yan Najeriya musamman matasa da su guje wa fadawa cikin tarkon ramuwar gayya suna mai cewa hakan ka iya jefa ƙasa cikin rudani. Fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin gaggawa domin a yi maganin lamarin kada ya nisa. Wannan duk abin da ke faruwa a Najeriya jahilci da rashin tunani shi ke kawo irin waɗannan abubuwa. Kuma abubuwa ne wanda yake ya kamata gwamnati ta fito da gwamnati da da dattawan ƙasa kowa ya fito ya tashi tsayin daka a yi maganin abun nan kada ya yi nisa a alif ɗari tara da goma sha hudu akwai wani aka kashe archbishop fernando po a garin sarajevo wanda wannan ne ramuwar gayya ta kisan shi ita ta jawo yakin duniya na farko mun ga abubuwan da suka faru a kosovo a yugoslavia a rwanda har ma irin wannan abu ya sanya gaba ɗaya daular ottoman ba ta ma a doron ƙasa saboda haka dole kowa ya tashi tsaye ya san kowa nauyi ne na kowa shi tsarin mulkin najeriya muka ɗauki sashe na 21 ya yi magana mai girma wadda take akwai al'adar mu ta girmama juna a zaman lafiya ta kokarin mutunta bako wannan al'ada din ta kasance ta yi karanci yanzu ba don komai ba saboda komai na rayuwar Najeriya ana danganta shi da siyasa Karin mulkin mu na Najeriya sashe na sha hudu sakin sashe na biyu ya yi bayani akan cewa ga ɗan ƙasa a nan ne yancin Najeriya take malamin addinin Islama Suleiman Nasir Ahmad ya buƙaci 'yan ƙasa su yi hakuri. a farko mu a matsayin mu na musulmai Allah ya hana mu mu ɗauki fi ramuwar gayya amma akwai inda ubangiji yake cewa abin da aka yi maka kai daidai da wannan amma ka yi haƙuri ya ce domin duk wanda ya haƙuri akan al'amuran da suka taso masa zai wa nasara a rayuwarsa kuma kamar yadda yan uwa suke daga hankalinsu akan wasu abaibai da suka faru da yan uwansu musulmi dole akwai batanci kuma akwai sosawar zuciya amma wannan ba shi ne mafita ba gaba ɗayan mu mu tattara mu koma ga Allah saboda haka ni shawara ta ga al'umma na Najeriya domin ƙasa ɗaya ce dunkulalliya to babu wata inda shari'a ta ce dan ƙasa ya ɗauki hukunci a kan sama da akwai mahukunta da Allah ya naɗa don tabbatar wa da al'umma adalci. A ɓangaren iyaye mata kuwa malama Bilkisu kaikaita ba wa al'umma arewacin Najeriya shawara kan wannan batu. Shawara da zan ba al'umman mu da ke arewacin Najeriya shine kowa ya natsu ya kuma fahimci rayuwa duka yadda take. Bai kamata a ce wai in an samu wani tajaraba a shiyoyin ƙasar nan Najeriya kuma wasu su ce za su ɗauki doka a hannunsu wannan ba ƙaramin kuskure ba ne idan abu ya zo ya addu'a a kuma nemi malamanmu na addini su wanda su suka fi kusa da mutane da kuma shugabanninmu na gargajiya kowa ya tsaya da matasa da iyaye mata da maza gaba ɗaya a roƙi Allah ya kawo sauƙi ya kawo ƙarshen wannan fitina. Shaidun gani da ido dai sun ce rikicin ya ɓarke ne bayan rashin fahimta da ya afko tsakanin wani ɗan dako da wata mai shago a kasuwar shasha da ke birnin Badun gudun lamarin da ya rikide aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi. Mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari musamman kan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu a shafin sa na Tuwita, ya ruwaito cewa gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta za ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron rayuka da dukiyoyin duk 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.